maimaita kira akan mu ƙara jin tsoron Allah a cikin dukkan lamuranmu idan an ce tsoron Allah abinda ake nufi shine sadar da dukkan umarni na Allah da kuma hannuwa a dukkan hane-hane na Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana daga wato abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa shine wato makasadi na musulunci shine an tambayi maza Allah sallallahu alaihi wasallama akan addini da cewa addini da albirru menene ma'anarsu manzo Allah ya ce husnul khuluq kyakkyawar ɗabi'a kyakkyawar ɗabi'a yana daga cikin kyawawan ɗabi'un nan wato kiyaye mutuncin mutum da alfarmarsa mutum ya kiyaye mutuncinsa ya kiyaye alfarmarsa annabi sallallahu alaihi wasallama a hadisi ya ce mutum uku ba za su shiga aljanna ba Allah ya kiyaye mu mutum uku Allah ya haramta musu shiga aljanna mutum na farko wanda ya mutu yana saba wa iyayensa duk mutumin da ya bar duniya tsakaninsa da iyayensa sai Allah wadai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wannan mutum yana daga cikin mutanen da in an je lahira Allah baya bari a kawo su gaban shi za su tashi da wata alama wanda za a gaya wa mala'iku duk wanda ku gani da wannan alama <clears throat> kar ku bar shi ma ya hau layi da kun gan shi ku kama shi ku jefa wuta kawai Allah ya kiyaye mu wanda wato ya bar duniya tsakaninsa da iyayensa babu san barka sai dai Allah wa Allah ya kiyaye mutum na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mutumin da yake ya dawwama ya tsufa ya girma har ya mutu cikin shan giya shi ma wannan mutum yana daga cikin mutanen da zai tashi da wata alama yadda mala'iku sun ga wannan alamar dama irin abin da Allah yake cewa fala nuqimu ya ya wa wazna wannan ba ma za mu kai su wajen yin awo ba daga inda suka taso wuta jahannama za su wuce Allah kiyaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai biyanta da na uku yace addiyus suka ce ya rasulullahi me addiyus ya ce mutumin da baya kishin mutuncinsa musamman akan iyalinsa mutumin da bai damu da iyalinsa su hudda da kowa ba kuma kowa ma ya hudda da su baya da alfarma baya da karamci baya da mutunci dangane da kansa da iyalinsa har wata rana ana hira a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama akan hukuncin mutumin da ya je da wani tare da iyalinsa suna saban Allah sai mazala ya ce sai ya zo ya kafa shaida sai a yi masa hukunci wani babban abokin mazala sa'ad ya ce ya rasulallah in je in ga mutum tare da <clears throat> iyali na kuma in zo ina neman shaida ya ce ai sai dai in kashe shi bayan in na kashe shi kuku kashe ni amma ni ba zan zo ina neman shaida ba sai maza yake dariya yake ce jama'a kuna jin abin da Sa'ad yake cewa wai shi saboda kishi ba zai nemi shaida ba sai dai ya kasa sai dai ya kashe wanda ya je da din manzo Allah yake dariya na nuna in kaga manzo Allah yayi murmushi ko yayi dariya to abun ya mai daidai ne sai shi amma kun san har maganar nan da Sa'ad yake faɗa na fi shi kishi in ji manzo Allah ya ce har maganar nan da Sa'ad yake faɗa na fi shi kishi yace mu kuma ga baki dai Allah ya fi mu kishi saboda haka halin da muke ciki a yanzu ana nema a zare mana wannan alfarmar ana nema a zare mana wannan mutuncin ana nema a zare mana wannan karamcin ya zama na yanzu mun zama kamar yahudawa ko turawa wato laifi a wajen mace kawai yanzu a je a tadda ta suna zina da namiji amma don ta yi hudda da shi don ta yi mu'amala da shi don ya zama abokinta don ya zama abokin hirarta don ya zama abokin shawararta wannan duk ba wani abu ba ne. wannan laifi ne babba wannan <coughs> zubar da karamci ne zubar da kishi ne da addinin musulunci ya nuna mana ita mace hako da yaushe Manzala sallallahu alaihi wasallama yana cewa hunna kama hunna Allah ku dinga aje su daga baya kamar yadda ake Allah yake aje su daga baya daga lokacin da aka ce ta shigo a zo ai mu'amala da ita ai hudda da ita Manzala ya ce to dama fadukan fitinar da ta faru a Banu Isra'il ta hanyar mata ne ya ce to kuma ina ji muku tsoron za ku sadda wannan fitinan kuma abin da ya samu wayancin ya same ku saboda haka yan uwa karar zamani da wayewa su ɗauke mu mu manta mu suwaye mu manta tarbiyyar da magabatan mu suka yi kowa ya dinga tunanin cewa ya yi da mahaifansa ya yi da magabatansa wata irin rayuwa suka yi rayuwar da suka yi ita ta ja suka zauna lafiya a duniya suka rabu da duniya lafiya da zarar mun rabu da ita to fa ba ma jin cewa za mu rayu irin rayuwar da suka rayu idan fa baka rayu irin rayuwar da mutum ya rayu ba ma'ana baka fi hanyar da ya bi ba kar ka zaci zaka tar da shi in an ce ma wannan hanyar ita wane ya bi to ko baka hange shi ba in dai ka bi ta insha Allah yau da gobe zaka tar da shi amma ba yanda za a yabi wata hanya kai ka zo ka bi wata hanya ba hanyar da ba kuma ka dinga zaton cewa za ku haɗu sai mun bi hanyar da magabatanmu suka bi sannan za mu tadda su har a lahira Allah ya yi mana alkawari cewa wallan na amalu wata ba'atum zuriyatun bi imanin bi yin zuriyatin duk waɗanda suka yi imani in dai zuriya su sun biyo su da imanin su ma to za mu haɗa su da iyayensu to kowannen mu na san yana burin Allah ya haɗa shi da magabatansa to sharadi a nan sai mun bi hanyar da suka bi amma in muka ɗauki hanyar wayewa da ci gaba da sakin iyalinmu zama suna iya hudda da kowa suna iya zuwa ko ina suna iya yin komai to babu shakka mun samu sartse yana da kyau mu dawo mu waiwaya mu dawo mu gyara abin da muka bata mu dawo mu koma kan gwadaban iyayenmu da magabatanmu shine hanyar da za mu tadda su a sama annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya riko da hannayenmu Allah ya gyara halayenmu Allah ya ban mu akan daidai abin da yake so ya da shi a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya hana mu zamewa Allah ya hana mu karkacewa wannan guguwa ta zamani Allah karkasa ta taba imanin mu ko addinin mu ko mutuncin mu a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ila salatukum yarhamukumullah